bayan wato yarjejeniyar tsaro da kasar wato jamhuriyar Nijar ta kulla da wato kasar Rasha batutuwa da dama dai sun ci gaba da fitowa daga wato jamhuriyar ta Nijar a inda za ku ji mu da rahoto da wakili ya haɗa mana kan makomar wato sojojin ƙasashen waje da suka haɗa da wato Amerika shi kuma yanzu an kulla yarjejeniya wato da ƙasar Rasha.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 A satin da muka yi ban kwana da shi ne dai Firaministan Jamhuriyar Nijar Ali Lamin Zain ya ziyarci wato ƙasashe da suka hada da Rasha da Iran da Sabiya. Duk dai saboda ƙarfafa alaƙa tsakanin wato Jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Rasha, a inda kuma ta nemi wato neman hurɗa tsakanin sauran ƙasashen da wato Firaministan da tawagarsa ya kai wannan ziyara ta ƙarfafa alaƙa. Ga wakili wato inda ya haɗa mana wannan rahoto. da yadda kuma makomar sojoji na kasashen waje za su kasance wato a jamhuriyar Nijar. Farfesa diko Abdurrahman ka ji cewa kasar Rasha ta sanar da kullar sabuwar hulɗar soji tsakaninta da jamhuriyar Nijar bayan ganawar da aka yi tsakanin Firaministan Nijar da tawagarsa da kuma jami'anta a birnin tawagarsa da kuma jami'anta a birnin Moscow. Ya kake kallon wannan sabon yunkuri? to lalle shi wannan kaman eh, sabon yanayi na a cikin wannan yanki namu na sahel musamman a cikin niger muna iya cewa lalle yana da ya ko tasiri saboda bayan taimakawa da kasan mali for example an kai da rasha da yaki da an kai da abinci an ga an samu sakamako a burkina faso an ga an samu sakamako a nan niger ma an samu sakamako babban sakamako inda ake cewa kamar mun iya ganewa mu kan mu iya ganewa da cewa lallai abinci ya sha baya kuma sojin da su samu dama ta yaki da ta'addanci din ba ta da an hauda musu wasu dokoki ba amma kwanakin baya da ake yi. Yanzu haka da muke magana da kai sojojin Amurka na nan a cikin eh, eh. Nijar saboda hulɗar da suke da kasar Ga kuma yanzu an kulla da Rasha. Ya za a yi waɗannan batutuwa biyu su tafi tare a wannan sabuwar hulɗa? ka san a shi gwamnatin ya ya fito da sanarwa inda ya ce bai raida ba da dukkan hasa hannun da an ka yi musamman na harkar hulɗa ta bisa harkar tsaro da duka kasashe wanda ke nan Nijar musamman su Amerika su Faranshi su Belgium su Canada su Germany duka kasashen da sun da shi nan gwamnatin Nijar ya ce bai raida da wannan da tsakanin su. kuma daga baya gwamnatin Nijar ya wuto ya ce dole ne sai an komo an zamna saboda a tantance duka ka'idodi wanda ke ba su dama zaman nan nan Nijar. To shi abin da za mu ganewa guda ne ba zai ta yiwuwa ba a wannan yaki na Sahel kuma abu ne wanda bayya yiwuwa kuma muna tamaha da cewa wadda ƙasa koren shi ta huta a nan Nijar haka Amerika za ta huta a nan Nijar. Saboda ni saboda a dokance kuma duka a ka'idance mun yi iman da cewa ba za ta yi wa ba a samu sojin amerika da sojin rasha wuri guda a cikin yanki na sahel ba zai yi wa ba lura da cewa burkina faso da mali duk sun kulla irin wannan yarjejeniya da rasha yanzu kuma ga nijar wannan yana da nasaba da yarjejeniyar da waɗannan ƙasashe uku na sahel suka yi yasa ita ma nijar ta ci gaba da wannan shekarun baya an samu matsala tsakanin gwamnatin Nijar da gwamnatin Mali kuma da gwamnatin Nijar da gwamnatin Burkina inda katsalandan tumoren shi ya hana ma Nijar kulɗa da wa'annan kasashe. To wannan yani da muke cikin yanzu inda kasashen uku suka ga muri guda har suna yunkurin kudowan kudin su na kansu da bankoki nasu na kansu. Lalle muna iya cewa wannan yunkurin na haɗa kai lallai shi ne ke ba da babban tasiri wajen waiwayawa wajen rasha inda ake iya tamma a yanzu dai ba ƙasa a nan duniya wadda ke da alaƙa mai ƙarfi da ita da ƙasashen eh, gungun na sahel kamar rasha. farfesa duku abdulrahman mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. har da gwamnatin shugaba muhammadu bazum a ranar 26 ga watan yuli shekarar 2023 na kallo da sauraronmu mu bayan wato yarjejeniyar tsaro da kasar wato jamhuriyar Nijar ta kulla da wato kasar Rasha batutuwa da dama dai sun ci gaba da fitowa daga wato jamhuriyar ta Nijar a inda za ku ji mu da rahoto da wakili ya haɗa mana kan makomar wato sojojin ƙasashen waje da suka haɗa da wato Amerika shi kuma yanzu an kulla yarjejeniya wato da ƙasar Rasha.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 A satin da muka yi ban kwana da shi ne dai Prime Minister Jamhuriyar Nijar Ali Lamin Zain ya ziyarci wato ƙasashe da suka hada da Rasha da Iran da Sabiya. Duk dai saboda ƙarfafa alaƙa tsakanin wato Jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Rasha, a inda kuma ta nemi wato neman hurɗa tsakanin sauran ƙasashen da wato Prime Minister da tawagarsa ya kai wannan ziyara ta ƙarfafa alaƙa. Ga wakili wato inda ya haɗa mana wannan rahoto. da yadda kuma makomar sojoji na kasashen waje za su kasance wato a jamhuriyar Nijar. Ƙarshen rahoton kenan da wakili ya haɗa mana kan wannan wato batu na yarjejeniya da